Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 sai da 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai kuma rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta suna iya kama mu a duk lokacin da suka so Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Laraba 18 ga watan Janairu na shekarar 2017 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya tanada, Aliyu a ba mu kanun labarai. To Ladan a kuskure jiragen saman Najeriya sun sako bama mai sun kashe mutane da yawa a jihar Borno. a gambia ana zaman ɗarɗar domin ko gobe ya kamata ya ja mai sauka adam bari da hau amma jami ya ce ba zai sauka ba sannan shugaban rasha ya ce karya ake wa donald trump bai je moscow yana neman karuwai ba to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku yi cewa gobe ne aka kawo ƙarshen wa'adin shugaba yaya jami kamar yadda kuka ji a cikin kanun labarai amma har yanzu ana nana na ba cin matsaya ba mu a fatan mu shine shugabannin kasar su duba kasar su su tausaya mata da jama'ar su bi abin da dokar kasar su ta ajiye a can jamhuriyar Nijar ma wasu 'yan kasan ne suke bayyana ra'ayoyinsu game da wannan dambaruwan kai da kasan an ce ka ci zaɓe menene ka bari man kana ka zo ka hau kan ta kan iya so ka fara babatin cewar ni sai na kai ka kotun eh, wato majalisar dankin eh, duniya sai na yi kaza kaza har ila yau muna da ra'ayoyin wasu 'yan ƙasar kamaru game da rantsar da sabon shugaban na amurka donald trump sai shirin sabu aliyu na demokradiyya a yau amma fa waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya to jama'a barkanku da asuba rahotanni daga najeriya sun ce mutane akalla fiye da hamsin sun rasa rayukansu a sanadin wani kuskuren da rundunar sojojin jiragen saman najeriya ta yi inda ta sukuba mamaye akan fararen hula da ke cikin wani sansanin 'yan gudun hijira yayin da sojan ke farautar mayakan boko haram a jihar borno daga cikin waɗanda abin ya shafa ko bayan su mazauna wannan sansanin gudun hijira har da ma'aikatan ba da agaji irin na ƙungiyoyin doctors without borders da kuma red cross da dai sauransu yayin da shugaban najeriya muhammadu buhari yake bayyana juyayi kan wani al'amari a can birnin kanta rundunar soja ta yi manema labarai game da wanda wani al'amari din. a strike was conducted, but it turned out that um, the locals somewhere around were affected. ya ce a yau da safe ne muka samu labarin cewa a kusa 'ya'yan bungiyar boko haram din suna gangami a ta wajen karamar hukumar kala barge wadda kuma na bada umarni a kai masu hari ta jirgin sama kuma an riga da an kai harin abin takaici da muka gano shi ne ashe wannan hari ya shafi wasu fararen hula. I'm yet to get the details of um, the casualties ya ce ba ni da cikakken bayani game da mutanen da suka mutu a halin yanzu amma na san cewa wasu fararen hula sun mutu kuma wasu sun samu raunuka da kuma wasu jami'an sojan namu guda biyu su ma sun samu raunuka. Among those that are wounded local staff of Blessing Sound Frontiers as well as ICRC. ya ce a cikin waɗanda suka samu raunukan akwai ma'aikacin wucin gari da ake kira dr. without border ko kuma nagari na kowa da kuma ma'aikatar kwamitin nan na samar da agajin gaggawa na ƙasa da ƙasa da ake kira red cross icrc It's unfortunate. That's the reason why this war must come to ya ce wannan abin takaici ne kuma wannan ne ma ya sa dole mu ga cewa mun kawo karshen wannan yaki. saboda mu maido da zaman lafiya mai daurewa dan jama'a su ci gaba da gudanar da harkokin su irin na yau da kullum a ko ina suke janar rabo ya ce wannan akasi ne aka samu kuma za mu gudanar da namu bincike dan mu san abin da ainihi ya haifar da wannan kuskuren har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoton da rundunar sojan najeriya ba tabbatar da ƙididdigar mutanen da suka rasa rayukan nasu ba sakamakon wannan kuskure da jirgin mayakan sojan ya yi na barin wuta akan mutanen da ke karamar hukumar kalaba bargen wadda kuma na ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da rundunar sojan najeriya ta kwato a baya bayan nan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a ƙasar gambia kuma ana zaman ɗarɗarne ganin cewa gobe alhamis ne ya kamata rantsar da adam baro a matsayin sabon shugaban ƙasar amma kuma shugaban mai barin gado ya jami ya ce ba zai sauka ba har ma ya kaddamar da dokar ta bacin na kwanaki 90 shugaba jami wanda ya yi jawabin kaddamar da dokar ta ɓaci jiya ana saura kwanaki biyu kafin wa'adin mulkin sai cika yana ci gaba da fuskantar barazanar zama saniyar ware bayan da ministocinsa da dama suka ajiye aiki ministocin da suka yi watsi da ayyukansu a baya-bayan nan sun hada da ministan kuɗi da harkokin waje ciniki da kuma yanayi a halin yanzu ita kuma jam'iyyar sabon shugaba adam baro ta fito da sanarwar da ke jan kunnen ma'aikatan tsaron gambia da cewa duk wanda bai hanzarta canza biyayyarsa zuwa ga adam baro ba za a mashi ɗaukar dan tawaye ne kawai to muna baku labaran nan daga washington a sashen hausan murya amurka a najeriya gwamnatin jihar kaduna a karin farko ta yi wa sarakunan gargajiyar wannan jiha bayanin halin da ake ciki a kudancin kaduna din da kuma matakan da take son ta dauka ta maido zaman lafiya a yankin gwamnan wanda yake mai da jawabi lokacin da shugaban majalisar sarakunan jihar kaduna mai martaba sarkin zazzau alhaji shehu idris zai jawabi na jajantawa game da abin da ke faruwa a kudancin jihar kaduna da kuma jifan tawagar motocin gwamnan jihar ta kaduna ya ce duk da yake dai irin wannan jefe-jefe ga shugabanni ba kan shi farau ba a jihar kaduna amma wannan karan za a ɗauki mataki ai ba ni aka fara mawa ba ba wani gwamna a jihar nan da ba a yi masa ba ne ina jin cikin shekara goma sha biyar da suka wuce dukkan mu nan shugabanni ne mun sai da muke zama da al'umman mu kuma mun san haka shugabanci ya jawo balle ma shugabancin siyasa wanda wani ya zaɓe ka wani bai zaɓe ka ba saboda ka wannan abu zai iya faruwa kuma mu ba mu doke shi wani abu ba kuma ina mai martaba alkawari wanda suka yi wannan za a kamo su a kai su kotu a hukunta su maganin abin kawai kenan ba mutum ya damu ba masu martaba sarakunan mu dole ne mu sani cewa duk da sojojin da za a kawo kudancin kaduna ba shi zai kawo zaman lafiya ba sai al'umma sun yadda da shugabannin al'umma sun yadda za a zauna a yi haƙuri da juna muna da tsare-tsare da yawa na kawo ci gaban wannan jiha amma babu yadda za a yi ba za mu tura mutane su gina hanya ba in ana kashe su ba za mu tura mutane su gina ah, masana'antu ba in ana kashe su ko ma mun ce su je ba za su je ba. Tun farko shugaban majalisar sarakunan jihar Kaduna kuma mai martaba sarkin zazzau Alhaji Shehu Idris sai da ya jajanta wa gwamnatin jihar Kaduna game da rasharshen rayukan da aka samu a kudancin jihar Kaduna. Sannan ya ba da shawarar a waiwayi wani mataki da aka taba ɗauka a baya domin ganin an samu tsarin tsarkake tsaro. an samu wani abu mai kama da wannan. To sai aka kafa kwamiti aka ce a je a sake duba mai za mu yi yadda a taimaki zaman lafiya a wannan jiha a to abin da za a yi shine idan jama'a suna da wani abin da ya tame su farko su fara zuwa wurin shugaban eh, sarakunan to shi zai ba su shawara in ya fi karfin shi ya mazo wurin mai girma gwamna ko kuma inda za a share masa hawaye to wannan hanya sai ana nema kuma a bar shi kama wani hanya Wannan dai shi ne karo na farko da gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad ‘yan Rufa'i ya gana da rankata kafatanin sarakunan jihar Kaduna game da tashe-tashen hankulan da aka samu a baya-bayan nan a kudancin jihar Kaduna. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Labaran duniya ke nan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka. Amurka. To bari mu fara da batun Gambia wadda gobe ya kamata a ce an ratsar da wato sabon shugaban kasa amma har yanzu ana jani in jaka da shugaba ya jami ga rahoton da Hassan Maina kai ya aiko mana akan wannan takaddama. yayin da wa'adin shugaba Yahaya jami ke kawo ƙarshe gobe Alhamis idan Allah ya kai mu. Rahotanni na nuna cewar an giggirke jami'an tsaro dauke da manyan makamai a babban birnin kasar. Babban alkalin kotun kasar Mr. Emmanuel Fabule ya ki amincewa da bukatar Mr. Yahaya jami na hana rantsar da zababben shugaba Mr. Adama Baro al'amuran da ya sake jefa Mr. jami cikin rudani. Shi dai shugaba jami ya yi hayar alkalai daga nan Najeriya da kasar Saliyo domin cika ka'idar kotun kolin kasar ta saurari karan da ya gabatar. Amma chief jojin kasar emmanuel fabule ya bayyana kararar cewar alƙalan ba za su samu zuwa ba kungiyar kasashen yammacin afirka sau biyu tana tura tawaga mai karfin gaske karkashin jagorancin shugaban najeriya muhammadu buhari malam garba shehu shine kakakin fadar shugaban najeriya mu a fatan mu shine shugabannin kasar su duba kasar su su tausaya mata da jama'ar ta su bi abin da dokar kasar su ta ajiye ga tsarin mulki ga abin da yake a yi a aiwatar da shi shikenan a samu zaman lafiya don yanzu haka ana cikin damuwa cewa jama'a ta fara fantsama zuwa makota mutanen kasar Gambia suna zama cikin tashin hankali wasu suna ganin kasar ta yi musu zafi kuma za su iya zama a ciki suna guduwa to wannan abu shi kansa isa tashin hankali ga shugabanninmu kuma shugabanninmu suna kira da su shugabannin na gambe don Allah don annabi su ji tausayin jama'a a warware wannan matsala ba tare da kawo tashin hankali ba shi ma kakakin fadar shugaban kasar Senegal ya ce daga gobe idan Allah ya kai mu Mr. Jami, sunansa tsohon shugaban kasa Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa masanin siyasar kasa da kasa ne a Jami'ar Bayero da ke Kano babu daɗi a a wannan karni wani shugaba sai ya ga dama zai sauka daga mulki ko da ya fada a zaɓe amma kuma babu daɗi a sa ƙarfin soja wajen tunkarar ɗaukan mataki daban-daban a halin da ike mai kama da juna shi ma matsala ce mai zaman kansa a siyasance. cikin tattaunawar da ne da shi a 'yan kwanakin nan jagoran jam'iyyar gmc ɗaya daga cikin jam'iyyun haɗaka da suka tsaida mr baro takara mai ahmad fati ya shaida min cewar. we are convinced and that come january 19 the gambia will have a new president sworn in. ina da cikakken shirin kinin gobe 19 ga watan Janairu idan Allah ya kai mu. Kasar Gambia za ta sami sabon shugaban kasa. Wannan shine matsayin mu. Yanzu dai abin jira a gani shine yadda za a warware wannan dambarwa na siyasar kasar Gambia. Hassan Maina Kaina. Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To haura yau a kan wannan batu na kasar Gambia wannan karon ko wakilan sashen Hausa ne wato Sulaiman Barma da Tamar Abari suka taro mana ra'ayoyin wasu 'yan Nijar game da wannan dambaruwar. Um, kamar yadda ka sani a kowane lokaci a nan Afirka in wani shugaban kasa ko aka zaɓe shi ko ya zo ƙarshen zaɓen shi ko kuma wasu abubuwa suka faru na siyasa abin da ke da mahimmanci karɓuwar shi shugaban ne ga idanun turai ko ga idanun kungiyoyi irin su ECOWAS shi da mahimmanci ba magana shari'a ta cikin gida ba. Kana ganin akwai shishigi ko kuma tsoma bakin kasashen waje cikin harkokin cikin gidan Gambia? wannan shi ke da kwai in ka diba duka cikin kasashen afirka ta yamma ba kasa da ta lahiya kamar gambia a kawo wani ɗan eh, baranda wanda ke goyon bayan turai ko wasu kasashe na kusa wanda can da sun mama gambiyan mulkin mallaka wannan shine ake nema saboda shi yasa kaga yanzu deja har ya taho ma ya dawo Senegal da zama wadda ke da tsiya da karhin mugun abu gambia ta amso hannunta daga daga daga senegal akwai alamar kungiyar ecowas za ta yi amfani da karfin soja kamar yadda ta bayyana can farko don tumbuke yi jami daga karaga ban san yadda abubuwan za su fara amma ina da tabbacin ina baka labarin cewa a hikimance a tsarance ba su da wani cikakken ƙarfi ko cikakken bawa na su je da ƙarfin soji su rantsar da shi kuma su aza shi kuma al'ummar ƙasa ta amince da shi. Ya kake ganin ranar 19 ga watan nan za ta kasance a ƙasar Gambia musamman dai a birnin Banjul. Ina ganin 19 ga wata za ta wuce kamar kowace rana. Ni ganin ke ya yana da gaskiya kuma shi wancan hailo a rishin wayansa kai da ka an ce ka ci zaɓe. menene ka bari man kana ka zo ka hau kan kujerar taka in ya so ka fara babatin cewar ni sai na kai ka kotun eh, wato majalisar dinkin eh, duniya sai na yi kaza kaza duka me shi da wannan ai kamata a yi shiru ya kyale har lokacin da ya hau in me yake ni hukumin ya so sai je zabtas to duka wani rashin hankali ne da shi wannan kin wanda aka ce ya cin hmm? da shi kuma firzan kin sinikin na kasarsu su dusu su kawo tashin hankali. kenan jami jami'in nigan ki iya da gaskiya akan wani abu ai ba wani abu ya a zuwa a saki in aka saki aka kada shi shikenan kuma zancen sake maza ake ai zancen wahala da ake gani ta kudi ce shi iya da kudi. a zakari wannan da yau da aka tisa aka furta wannan a za a bi shi sau da kawa da abin da yi na ba daidai ba shi ko mutum tara ne bai cika goma shi sa ka ga ya jami'a ya dauki wani mataki mai ni da kira nake a sa ruwan sanyi kungiyar eh, mutum ecowas kasa eh, kara sa karfi a'a a nemi ruwan sanyi a nemi sulhunta shi a bashi kariya ta musamman ya hutai bar eh, wannan daki na gwamnati shi sabon shugaba ya zo dauki abu cikin lamun daɗe ne tunda yau in ya ce zai sa sakari a yi shi kaga zai zo ya mulki cike ba cikin daɗe ne ba. Jalil Yahya Jami ya yi amai ya lashe kuma wannan aman da ya lashe yana da mahimmanci a matsayin shi na dan adam ka adiba mukamin da yake dauke da shi a matsayin shi na dan adam babu inda za ka kai kara a ce ka a saurari karanka kenan wannan abu ne wanda ya kamata a yi nazari an an ji taɓa rawo aji a ji ta mabi sau. Allah aika sirrin ne don Allah baya karewa Ibani tura ta kuma ban ce ko tura ba inda mota siyasa ce to daban na bani tura ta mota da a cikin turɗa domin za ka mun ka tura ta a can jamhuriyar kamarko su ma sun bayyana ra'ayoyinsu ne game da rantsar da shugaban amurka wanda za a yi ranar juma'a kamar yadda muhammad awa garba ya taro mana hawansa ba zai tsina naman komai ba saboda obama ma dan eh, afirka da muke ce dan afirka dan kenya ba mu ga abin da ya tsina naman na ballanta na donald trump a waje na kam hawansa da bai hau ba duk ɗaya ne eh a gaskiya eh, donald trump za a rantsar da shi eh to amma mu a afirka menene interest namu ba mu da komai an rantsar da shi ba rantsar da shi ba wannan kasar su ce a can su su kokarta can tsakanin su mu ma muna da matsalolin mu na Afirka Donald Trump ba zai mana ko ne ba ba mu ba ruwan mu da abin da ke faruwa a can Amurka ila yau da yana kan bakana da cewa shugaba donald trump zai sake abubuwa da gaske a wato kasashen duniya gaba ke musamman man kasar wato nahiyar afirka mutum ne wadda shi ya zo ne na kawo gyara kasashen kasarsa wato a lokacin mulkin in barack obama da bush da shauransu sun ainihin bata wato za mu ce duniya gaba ke daya musamman da nahiyar afirka yaƙe-yaƙe ko na shi shugaba mai jinan gado idan ya hau yana da nasa siyasar da zai kawo game da wato kasashen afirka har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc mu yanzu na agogwa ce karfe 12 na tsakar dare da minti 17 ga kuma shirinmu na gaba demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba batun miƙa mulki a Amurka. Me ake hange zai kasance manufar gwamnatin Trump game da Afirka? Za mu ji fashin baki. Masu sauraro salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda watakil kuka riga kuka ji ranar Juma'an nan 20 ga watan Janairu za a yi bikin rantsar da sabon shugaban Amurka Donald J. Trump a zaman shugaban Amurka na 45. To shin ya tsarin yake ne? Akwai wani bambanci ne daga wannan gwamnati zuwa waccar? Tambayar da na yi wa Shehu Yusuf Kura kenan. Bisa al'ada tunda Amurka suka fara yin zaɓe tun daga kan George Washington na farko har zuwa kan Donald Trump ɗin nan da za a yi. kusan abin da ake yi ba wani gagarumin canji aka samu ba. Mm. Dama dai yanzu already Obama ya kwashe kayansa daga White House, amma har yanzu shine shugaba. Kuma akwai abubuwan da zai yi har ranar Juma'a ɗin, har karfe tara zuwa goma zuwa goma sha ɗaya. Akwai abubuwan da zai yi misali a irin wannan rana ne shugabanni suke yin afuwa ga fursunonin da aka ɗaure ko dan saboda an kama su da ƙananan laifuffuka amma aka yanke musu hukunci na dogon lokaci ko kuma ma waɗanda aka same su da manyan laifuka shugaba yana da ikon iyafe musu to a wannan rana akan fito da sunayen mutane ɗaruruwa wajen ɗari uku ko hudu to abin da zai faru a wannan rana mutane za su ta tururuwa zuwa nan kusa da ofishinku yayin da shi kuma shugaban mai jiran gado wanda zai hau da shi da mutanensa suke can suke ta kokarin tabbatar da ganin cewa an yi abin nan ba tare da cikas ba abin da zai faru shine idan an zo har lokacin da zai yi rantsuwa lokacin da mataimakin shugaban kasa zai yi rantsuwa har yanzu obama ne shugaba Obama ba zai sauka daga shugabanci ba sai Donald Trump ya dauki Bible ɗinsa ya yi rantsuwar kama aiki hmm. da kuma yin biyayya ga tsarin mulki. To daga lokacin nan sai obama ya koma bayansa ya tsaya sai kuma a rako obama bayan an gama jawabi duk sun gama jawabansa sai a rako obama ya shiga mota da shi da matarsa su tafi to ƙarshen mulkin obama kenan officially ya tsaya ya ga an rantsar da shugaba ya yi biyayya ga shugaba ya yi mubaya'a shi kuma shugaba da hau ya rako shi ya yi bankwana da shi ya tafi daga lokacin nan karfe goma sha ɗaya da wani abu ko sha biyu saura wani abu an riga an gama musayan mulki Donald Trump ya zama shugaban kasa. Kaga dai yadda aka zafafa yakin neman zaɓe. Sali dai abin da ya faru tsakanin shi Donald Trump da Hillary Clinton amma duk da haka mijin Hillary Clinton tsohon shugaban Amurka Bill Clinton da kuma ita Hillary Clinton za su halarci wannan eh, bikin rantsar da Donald Trump. Mm. To wannan shine kawa da tsari da kyan harkokin siyasa kamar yadda ka ce kowane shugaba da yake da rai kuma yake da lafiya zai halarci bikin rantsar da sabon shugaba da haka kamar yadda kai bayani jimmy carter shi ne ya fi daɗewa mai rai a zama tsohon shugaba to zai zo wannan biki na ranar juma'a george w uh, george herbert walker bush wato george bush uh, babba mm. shi bai da lafiya amma george bush ɗayan ƙaramin zai zo bill clinton da matarsa hillary clinton kamar yadda ka faɗa za su zo to kaga idan ba a amurka ba babu inda za a yi wannan ka dubu abin da ya faru tsakanin shi donald trump da hillary clinton da baƙaƙen maganganu da kaza da kaza kuma ita ta fi su samun yawan ƙuri'u kuma wannan abin ina mata ciwo a kai amma duk da haka ta haƙura ta zo ta bi ta miƙa wuya da ita da mijinta za su zo za su halarci wannan biki wannan ya nuna cewa duk in an yi abu an gama a siyasa irin ta amurka in dai irin ta kake kwaikwaya to duk abin da aka yi aka gama to ya kamata in an zo an ce ga shugaban kasa a zo a bi shi kuma a taimake shi a tabbatar ya samu nasara an yi maganan haɗin kai tsoffin shugabannin amurka da ma waɗanda suka yi gogayya da hamayya da donald trump za su halarci wannan biki to ya kuma sauran jama'a ganin yanayin yadda yakin neman zaɓen ya gudana akwai zarge-zargen cewa akwai shi kamar donald trump yakin neman zaɓensa ya assasa bambanci da dai sauransu ta yaya za a samu haɗin kan ƙasa to wannan shine inda yake sakar tasa wato idan za ka kalli kamfen ka ce a kansa ne mutum zai gina makomar ƙasa ko makomar gwamnati mutane da yawa za su yi kuskure akan haka kullum sabuwar gwamnati ta shigo tana shigowa ne da wasu matsaloli da za ta to da su daga kamfen ballantana ma wannan kamfen da na farko yawan mutanen da suka zaɓe shi ba su kai yawan waɗanda suka zaɓi wacce ta faɗi ba yawan mutanen da suka fito suka yi korafi a yanzu magana nan da muke yi akwai mutanen da suke ta barin washington dc suna ma barin birnin ba sa so a yi wannan abu ma suna cikin birnin ba ma wai za su je ba ma ba ma za su haƙura a yi suna ciki ba saboda da zancen batun haɗin kai yanzu abin yana kansa yaya kake kallon mutane da ya zaɓa a matsayin ministoci a gwamnatinsa daidai dukansu galibin su fararen fata ne galibinsu attajirai ne To, um, wannan ita ce matsalar kuma ya kamata mutane su fahimci gaskiya mutumin nan attajiri ne, abokansa da waɗanda ya sani attajirai ne, abokan hudarsa da mu'amalarsa attajirai ne. Saboda idan ya zo zai zaɓi mutanen da za su taya shi aiki, watakila ta ya fara duba waɗanda ya sani. Ni a ganina ga hankalina ga zatona. na ba zai zo tun da waɗannan mutane duk da yake naɗawa ai aiki za su yi masa manufofinsa za su aiwatar kuma dole manufofinsa ba za su gini ba su tsaru sai da amincewar majalisa saboda haka kuma baya da za a yi majalisa ta zartar da abu a kasafin kuɗi ko ta zartar da wata doka wani sakatare ko na lafiya ko na harkokin waje ko na tsaro ya ce ba zai yi ba saboda haka ko da da mutanen da yake zaɓa ɗin ba irin ordinary amurkawa ba ne da ake ganin eh za su wakilci bukatu sun san ciwon amurka sun san wahalolinsu sun san tsare-tsarensu daga ƙarshe dai abin da shugaban ƙasa zai yi ba zai iya yi ba sai da majalisa ita kuma majalisar nan tumbin giwa ce da talakawa da masu arziki da masu ilimi da bakake da farare saboda haka dole ne ko da donald trump yana so ya kawo wani tsari wani canji dole ne sai ya samu amincewar majalisa saboda haka ministoci ko sakatarorin da za su yi masa aiki shi za su yi wa aiki su kuma majalisa su za su kafa dokoki da manufofi da kashe kudaden da za a yi wannan aiki da su a ganin ka wani irin manufofi ne gwamnatin trump za ta bullo da shi game da mu'amalar amurka da kasashen afirka to magana ta gaskiya shine shi mafi yawan abin da ya fi mai da hankali a kai menene bukatun amurka yaya in yana hudda da najeriya wani irin fa'ida amurka za ta samu a wannan hudda saboda haka ya kamata kasashen afirka da ta su fara tunanin cewa to yanzu wannan mutumin ya shigo zai shigo ran juma'a menene kamun mu muna da kungiya ta AU wato kungiyar haɗin kan ko kuma tarayyar Afirka su ne ya kamata su tsaya su nazari su ga me yaya za su bullo da manufofin hudda da Amurka a dunkule amma idan suka rage in suka sake mu'amala da wannan shugaba shi kada yi mu'amala da wancan shi kada yi to su kansu ba za su iya samun wani fa'ida daga wannan mu'amala ba na ɗaya kenan ai abin da turai take so ta yi yanzu kenan ta ce za mu tsaya mu gani menene manufarsa sannan za mu haɗu gaba ɗayan mu mu sanya za mu hudda da shi su ma 'yan afirka abinda da za su yi kenan domin idan suka sake suka ce wannan mutumin za su ba shi dama ya kirawo shugaban najeriya ya na ghana ya na wannan yi mu dangantaka da su to daga ƙarshe ba za su iya samun komai ba domin shi abin da yake tunani kullum shine mai amurka za ta samu daga ina amurka za ta samu wani tasiri ko fa'ida a kowace irin hudda ko ta kasuwanci ko ta addini ko ta zamantakewa ko ta tsaro ko ta menene ma saboda haka ni shawarar da nake ganin shugabannin afirka za su yi su dunkule gaba daya su zo su tunkare shi su hudda da shi a matsayin dunkulalliyar kungiyar kasashen afirka idan ku ba su yi wannan ba to zai yi wahala su samu wani abu daga wannan gwamnati to a ƙarshe a ganin ka wace irin nasara kake gani donald trump zai samu idan a kwatanta da shugabannin amurka da suka wuce saboda ka harkar kula da lafiya nan da shekara ɗaya wani abu ne da mutane za su sa idanu a kanta batun bakin haure za a samu rage a bakin da suke zuwa nan ko ba za a samu ba sannan na uku yaya tattalin arzikin ƙasar zai kasance domin ka san har sukan gwamnan babban bankin ƙasar nan yayi cewa bata iya aiki ba to yanzu zai yi aiki da ita za a gani za su yi aiki tare domin su ci gaba da haɓaka tattalin arzikin ƙasar ko kuwa idan wa'adinta ya ƙare ba zai sake naɗa ta ba zai kawo nasa sabo da tattalin arziki da kula da lafiya musamman da hudda da kasashen waje wajen yakin nan da ake a middle east da sauransu a nan ne mutane za su zira idanu su ga wani irin shugaba zai kasance tun da shi ba shi da wani record bai taɓa zama sanata ba bai taɓa zama gwamna ba bai taɓa zama ɗan majalisa ba ba abin da za ka iya nuna nuna aka ce ga manufarsa dole sai dai a bari ya yi abin da ya yi a matsayinsa na mai mulki sannan a cikin wata biyu ko uku ko biyar ko shida ga masu doki su fara tunanin cewa ga irin gwamnatin da yake tafiyarwa. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokuraɗiyya a yau na wannan mako, sai kuma mako na gaba da ikonsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Shehu Yusuf Kura da Cibahiro Diodone da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin, a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in yi sallama da ku mu zama lafiya to a gaida sahabu kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe ga wannan saƙo. kasafin kuɗi ba wai kawai a yadda gwamnati za ta samu kuɗi ta kashe Shi ne ba a'a ya kunshi kudura ta na Dr. Habibu ya kenan a shirin da rashin ta yi filin da ke faɗarkarwa akan harkokin kasuwanci da tattalin arziki sai ku kasance da mu kowace ranar litinin da hantsi. An daina zaranci To ma da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. To rahotanni da ke zo mana daga Najeriya sun ce mutane fiye da hamsin sun rasa rayukansu a sanadin wani kuskure da rundunar sojojin jiragen saman ƙasar ta yi ta sako mai akan fararen hula da ke cikin wani sansani na 'yan gudun hijira yadda take neman mayakan Boko Haram a jihar Borno. yayin da shugaban najeriya muhammadu buhari ke bayyana ya kan wani al'amari a can rundunar sojan ta yi bayanin cewa ta tabbatar da wannan hatsari ne kuma tana ɗaukar matakan tabbatar da cewa hakan bata sake faruwa ba yayin da ake kai dauki ga wanda abin ya shafa a kasar gambia kuma ana zaman ɗanɗan ne ganin cewa goben allah ya kai malamin su ya kamata a rantsar da adamu baro a matsayin sabon shugaban ƙasar amma kuma shugaban da ke kan gadon yahaya jami ya ce ba zai sauka daga kansa ba har ma maimakon haka ya kaddamar da dokar ta ɓaci ta kalla watanni uku shugaba jami wanda ya yi jawabin wato kaddamar da dokar ta ɓacin jiya ana saura kwanaki biyu kafin wadansa ya cika yana shiga da fuskantar wato barazan zama saniyar ware ba da ministocinsa da dama suka ajiye aiki to Adalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin a halin yanzu gaba ɗayansa yanzu a madun kowa da kowa nan sashen hausa musamman aliyu mustafan sokoto da ya ni gabatarwa da solomon abu da ya bada umarni sai injiniyan mu charles hall ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shiri